alaikum wa ورحمة wa barakatu. Muna cikin kitabu salati babu salatil jumu'ati littafin bulugul maram min adillatil ahkam na al ahmad bin ali ibn Hajarin al wanda ya rasu hijira na da shekara 852 wato shekaru 585 da suka shige muna roƙon Allah madaukaki ya ƙara masa rahama za mu ci gaba daga hadisi na 484 insha Allah wannan darasi yana karantar da bayani game da haduwar idi a ranar juma'a idan idi ya auku a ranar juma'a da kuma bayani akan nafil filo a lokacin sallar juma'a وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه kuma an karbo hadisi daga Zaidu bin arqam Allah madaukaki ya kara masa yarda Fada Zaidu bin ya ce sallan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam al annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi sallar idi wato an taɓa samun lokacin da annabi yi sallar idi thumma rakhasa fil jumu'ati sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi rangwame game da sallar juma'a zaidu bin arkam yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka fara musulunta a tarihin musulunci zaidu bin arkam yana cikin asabi kunal awwal Allah maɗaukaki ya ƙara musu yarda yana ba da labari game da tarihin sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi salloli na juma'a Yace an taɓa samun lokaci da annabi sallallahu ya sallaci idi wato idin ya kasance ranar juma'a sun marakasa fil juma'ati sannan annabi sallallahu ya yi rangwame ya yi sassauci ya yi rahusa kalma ce ta larabci wanda bahaushe ya yi amfani da ita yace rahusa rahasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rangwame game da juma'a faƙala sai ya ce man sha'a an yi salliya salli. wanda ya ga damar ya yi sallah sai ya sallaci juma'a ne rawahul kamsa illa tirmidhi malamai biyar suka ruwaito hadisin nan banda al-imamu sun zama su hudu da aka ce rawahul kamsa illa Tirmizi, ana nufin ah, ashabu sunan da kuma al'imamu ahmad hadisin yana sunan abidawo kitabu salati babun idawa faƙal yawmul juma'ati yawma idin da kuma sunan nasa'i kitabu salati idain al'idain الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد ida da sunan ibn maja yana kitabu ikamati salati wa sunnati fiha babu ma ja'ati ma idza ijtama'a al-idan fi yawmin da kuma musnadul imami ahmad mujallar na hudu da biyu. wato malamai hudu kenan al'imam abu dawud al'imam nasa'i al'imam ibn majah da kuma al'imam ahmad bin hanbal wa sahahahu ibn kuzaima ibn kuzaima ya inganta wannan hadisi wato hadisin yana sahihu ibn kuzaima hadisi na 1464 haka nan al’imamul haikim ya inganta hadisun yana cikin al-mustadrak daga cikin magabata akwai ibn al-madini kamar yadda ibn hajjari ba da ta. a at a tsarki su habir a shafi na bishafi na 88 hadisun yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 69 sahihu sunan ibn majah hadisi na 82 wato yadda hadisun ya zo an iya ibn abi ramlata shami akwai wani tabi'i da ake kiransa Su bin abi ramla ya ba da labari ya ce shahistu mu'awiyya tabna abi sufiyan na halarta a wani lokaci da mu'awiyya bin abi sufiyan yake tambaya wa huwa ya tsalu zai dabna arkam yana tambayan zai bin arkam mu'awiya sahabi ne shi ma zaid bin sahabi amma mu'awiya lokacin da ya musulunta a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuwa zaid bin arqam yana cikin waɗanda suka fara musulunta saboda haka akwai abubuwa da suka auku a tarihin musulunci wanda shi mu'awiya bai sani ba dole sai dai ya tambaya ga manyan sahabbai wato ana samun matsaloli da ƙananan sahabbai suka yi tambaya ga manyan sahabbai saboda abu ya auku kafin kai ka musulunta don haka za ka tambayi wanda abin ya auku gabansa mu'awiya yana tambaya ga zaidu bin arkam ya ce masa a shahidta ma'a rasulullahi idai ne ma'a fi yaunin shin ka halarta a lokacin da aka taba samun idi guda biyu sun haɗu a rana ɗaya wato idin juma'a da kuma idi na layya ko kuma idin fitr ya zama ranar idi ta dace da ranar juma'a kaga idi guda biyu sun haɗu kwallo sai zai bin arkam ya ce na amfarai kuwa na taba halarta wato an taba samu a tarihi ranar da ya kasance an yi sallar juma'a eh, a ranar juma'a aka yi sallar idi wato da idi da juma'a sun haɗu a rana guda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda aka sai muawiya ya ce masa fa kaifa sana'a to me annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata lokacin da abin ya auku قال سي زيد بن أرقم يكي صلى الإيد ثم رخصت الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يا صلى إيدي سنن يرنغني جمد صلى الجمعة فقال النبي صلى الله عليه man sha'a من شاء ya يصلي فليصلي wanda ya ga dama ya sallar juma'a sai ya sallar juma'a a da bin arkam ya ba da labarin abin da ya auku zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka samu idi da juma'a sun haɗu rana guda hadisin nan ya inganta kuma akwai hadisin abu hurairu har yanzu wanda shi ma ya dace da bayanin zaidu bin arkam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kadij tama'a fi haza idani idi biyu sun haɗu a ranar ku ta yau annabi yake gaya masa habbansa in ji abu huraira kadij tama'a fi haza idani faman sha'a ajba'ahu min aljum'ati wa inna mujammi'una wanda ya ga dama idin da muka a yanzu to ya isar masa game da sallar juma'a don haka ba sai ya yi sallar juma'a ba amma mu dai za mu haɗa biyu inna mu jammi'una hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1072 da kuma sahihu jami'i sabir hadisi na 4365 kaga an samu sahabbai guda biyu waɗanda suka ba da labari ga hadisin zaid bin arqam yana ah, bulugul maram sannan ga hadisin abu huraira yana sunan abi dawud kuma akwai hadisin abdullahi bin abbas shine sahabi na uku shi ma ya ba da labarin haka an rasulillah annahu qala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ittama'a idani fi yawmikum hadha idi biyu sun hadu a ranar ku ta yau man sha'a ajza'ahu min al-jum'ati wanda ya ga dama idin da aka yi a yanzu ya isar masa game da sallar juma'a ba sai ya yi sallar juma'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wa inna mujammi'una insha Allah amma mu za mu hada biyun za mu yi sallar juma'a bayan mun yi sallar idi insha Allah in ji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 1083 kaga an samu sahabbai uku zaid bin arqam abu huraira abdullah bin abbas sahabi na hudu shine abdullah bin umar shi ma ya ba da labari ya ce ita ijtama idani ala ahadi rasulillah idi biyu sun haɗu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fa salla bin nasi sai annabi sallallahu alaihi wasallam wa mutane sallah sun qala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce man sha'a an ya al-jumu'ata falyatiha wanda ya ga dama ya zo sallar juma'a sai ya zo wa man sha'a an ya takallafa fal ya takallafa wanda ya ga dama kuma ya jinkirta ya ke zuwa ya samu damar wato ya jinkirin zuwa ne hadisin yana sahihu sunan ibnu majah hadisi na 1084 don haka kaga sahabbai da yawa sun ba da labarin hakan ya auku zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam don haka waɗannan hadisai suna tabbatar da cewa salatul jumu'ati ba'da salatul idi fi yawmin wahidin la tajib idan da ya zama an yi sallar idi wannan shine kaida ana magana ne akan wanda ya samu damar zuwa idi din ba wanda bai je idi ba don annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne da waɗanda suka halarci idi waɗanda suka halarci idi, su ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana da su kadishta ma'afi yau mekum haza ana magana ne da waɗanda suka samu halarta don haka wanda bai halarci idin ba wannan magana ba ta share shi ba idan mutum ya halarci idi ranar da wato idi ta faɗo ranar juma'a to ita wannan sallar juma'a ta ranar a kansa ba dole ba ne bisa ga waɗanda hadisai ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam to amma su malaman fitihu sun samu sabani game da fahimtar waɗannan hadisi wanda ibn taymiya yana daga cikin malamai waɗanda dama sukan warware irin waɗannan gardama idan sun auku gardama na sabanin fahimta game da wata matsala ta addini akasari za ka samu yakan warware ire-iren waɗannan matsalolin a cikin majmu'u fatawa a mujallar na 24 shafin 211 ya ce ta ma'al jumu'atu wal idu fi yaumin wahidi idan jumu'a da idi suka haɗu a rana guda falil ulama ifi zalika salasatu kawali malamai suna da magana uku a kai wato inda za ka tattaro bayanin malamai magabata game da waɗannan hadisai fahimtar da suka yi musu za ka samu fahimta kashi uku ne in ji ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ahaduha na farko daga cikin waɗannan fahimtar da aka yi annahu ta aljum'atu juma'atu man shahida al Shi ne rashin aiki da hadisan domin wanda ya ce, juma'a tana wajaba kaga bai yi aiki da waɗannan hadisan ba tun daga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake man sha'a an yi yusalli falyusalli wanda ya ga dama ya yi sallah ya yi sallah to sai malamin ce. ba dole ne ka yi sallar juma'a idan juma'a ta dace da ranar eh, idi ya dace da ranar juma'a dole ne ka yi sallar juma'a wannan shi ne fahimta ta farko daga wanda ibn al-munzir yana daga cikin waɗanda ke da wannan fahimta kamar yadda ya zo a littafin sa al-awsat dalili kuwa saboda aya ta tara ta suratul juma'a ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawm al-jum'ati faf'au ila dhikrillah wannan umarnin Allah ne tabaraka wa ta'ala umarni ne na Allah game da sallar juma'a idan dai aka yi kira ranar juma'a to wajibi ne musulmai su tafi sallah yace fa gairu fa gairu iftar ma yajibu ba'da zawali shams min fard al-jum'ati bi tatawwu'in yatatawwa'uhu al-mar'u fi awwal an-nahar dalilin da ya sa suka yi wannan fahimta shi ne la'akari da cewa ita sallar idi sunna ce sallar idi sunna ce amma sallar juma'a farilla ce sallar juma'a farilla ce saboda aya ta tara ta suratul juma'a da Allah madaukake ya umarni kaga sun yi wasi da waɗannan hadisai kenan kuma wannan shine fahimtar al-Imam Abu Hanifa da hatta ibn habbi yana da wannan fahimta malamai da dama hatta ibn abdul barri yana littafin al-muhalla na ibn hazmi mujallal na biyar shafin 89 da at-tamhid na ibn abdul barri mujallal na goma shafin 277 wato ya zama suna da fahimta kashi biyu na farko shin ita sallar idi sunna ce ko farilla akwai sabani kai wanda ke ganin sunna ce sai ce ah to ya za a yi sunna ta kau da farilla don ka tafi sallar idi da safe ka ga sallar ka yi nafila sunna ne ba dole ba to ita ko sallar juma'a farilla ce to ya za a yi ga wanda ya tafi sallar juma'a sallar idi yayi sallar ta nafila sannan nafila ta dauki sallar farilla saboda haka wannan tunani yana nuna cewa hadisan nan ba za a yi aiki da su ba na biyu idan ka ɗauka sallar juma'a farilla ke sallar idi farilla ke da wancan farilla ba ta ɗauke wancan saboda ba lokaci guda suke ba kowane da lokacinsa don haka yasa ibn qudama littafin almuguni ya eh, yake cewa wannan ita ce fahimtar akasarin malaman kala qala fuka fuqaha da jibul juma'atu wajibi ne a je sallar juma'a kasarin malamai Ina ka ce a kasarin malamai ana nufin galibin malaman fikihu wato ba su aiki da waɗannan hadisai galibin malaman fikihu ba su aiki da waɗannan hadisai kuma babban madogaran su shine ita wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a je sallar juma'a babu wata ayan da Allah ya ce ban da rana kazala babu wannan aya saboda haka dan an samu hadisai musamman hadisan al-Imam Bukhari bai ruwaito ba Muslim bai ruwaito ba da sauransu eh, wannan bai zama dalili akan cewa za a bar sallar juma'a wanda wajibcin ta yazo cikin Alkur'ani. qurani Ibn Qudama yace li umumil aya wal akhbar ad-dallati ala wujubiha wa li annahuma salatan wajibatan kowace sallah daga cikin su farilla ce ga wata fahimta kenan falam tasqut ihda falam tasqut ihdahuma bil ukhra sai daga cikin su bata faduwa saboda wata kamar misali azhar ne ya kasance ranar idi azhar ya kasance ma'al idi bayan da za a ce idi ya kauda azhar bare kuma a ce idi ya kauda juma'a to ibn taymiya ya ce wannan fahimta guda kenan fahimta na farko shine rashin aiki da hadisan gaba daya fahimta ta biyu tasqutu an ahlil birri mithla ahlil awali sallar juma'a din tana faduwa ga mutanen da ke daji waɗanda ke zama ƙauyuka waɗanda dama can juma'ar bata farilla bata farallanta a kansu ba bata zama dole ba juma'ar dama can ba farilla ba ce a kansu idan har suka iya samun damar shigowa gari aka yi idi da su to shi kenan ta sauka kansu wannan shi ne. fahimta ta biyu dalili saboda hadisi labarin sayyidina Usman bin Affan arkasa lahum fi tarki al lamma salla bihim al-eid a zamanin sayyidina Usman an samu lokacin da sayyidina Usman bayan wato irin wannan abin ya auku ranar juma'a ta dace da ranar eid kasan kuma ranar idi din mutane za su shigo daga kauyuka musamman zamanin sahabbai zamanin kulafa'ur rashidin lokacin da masallacin juma'a ba su da yawa don haka mutane daga ƙauyuka suna shigowa saboda sallar idi da aka yi sallar idi sai sai na usman bin affan ya yi ma jama'a da suka taho daga ƙauyuka rangwame cewa suna iya tafiya ba tare da wato ita wannan juma'a sun dawo ba saboda ai wahala ce gare su sun wahala sun shigo gari sallar idi su sake dawowa gari su sallar juma'a sai ce tun da kun yi guda ɗaya ya faɗi kaga ya nuna kenan ga mutanen ƙauye ne kawai banda mutanen birni wannan yana cikin yana daga cikin abin da ibn taymiya ya yi magana a kai kuma al malik ya ba da labarinsa don haka yasa eh, al-imam zarqani sharhin a mujallal na farko shafi na biyu. ya kawo fahimta kashi biyu na al'imamu malik al'imamu malik an samu fahimta biyu game da shi yadda almajiransa suka ba da labari al'imamu zarkani ya ce kamar labari da aka bayar galibin almajiran al'imamu malik irin su ibn al-majishuna mutarraf ibn wahabin da sauransu abinda suka ba da labari shine al'imamu malik yana da fahimtar cewa ita juma'a idan ta zo a ranar idi ko mutanen ƙauye da waɗanda juma'a ba ta zama dole a kansu ba waɗanda suka samu damar zuwa sallar idi to juma'a ta fada a kansu dama can ba juma'a ba farilla ba ce a kansu Tun da sun zo idi to shi ke ta sauka wato ba an ƙara sama musu sauki wannan fahimta guda ke yana cewa ya zama kamar ijima'i ne kamar ijima'i ne domin idan aka ce abu ya uku zamanin na Usman bin Affan yi hutuba لأن bi zalika yawma يوم wa lam yunkar alayhi sai na Usman a ranar Idi yayi hudu ba ya faɗi wannan magana ba a samu wani sahabi da ya musan tamar wannan hukuncin da ya ba kaga ya nuna kamar kenan duniya ta yi ittifaki a kai to akwai almajirin al'imamu malik da ake kiransa ibn al-qasim wanda ya bada labari kashi na biyu game da al'imamu malik sabanin abin da galibin almajiran al'imamu malik abin da suka bada labari fahimtar al'imamu malik na farko juma'a tana faduwa ga mutanen ƙauye banda mutanen birni fahimta ta biyu anna zalika la yajuzu wa anna al-jum'ata talzamuhum ala kulli hal juma'a tana wajaba ala kulli halin don haka babu wani sauki a kai wannan shine fahimta da yana cewa ba zai yiwu sayyidina usman ya hukunta abin da wasu shugabanni ba su yi hukunci a kansa ba ya iya kawar da hukuncin da ya zo cikin ayar alkur'ani kaga shi ma a wannan bayanin yana tafiya daidai da fahimtar alimam abu hanifa saboda Allah subhanahu wa ta'ala faf au ila zikirillah fas'au ila zikirillah idan Allah zai yi umarni a je sallar juma'a wani shugaba ne daga cikin shugabannin musulmi wanda ke da ikon ya dauke farilla daga kan mutane saboda haka sai cewa annal fara'iba laysa lil a'immati al iznu fi tarkiha farilla shugabanni ba su da iko da za su ba wa mutane damar cewa ku bari don haka yasa fahimta biyu aka samu daga imamu malik da farko yana nuna sassauci aka samu wato yana tare da abinda sai na usman ya aikata abinda sai na usman ya aikata shine mutanen ƙauye waɗanda ke da nisa daga garin madina idan ya zama sun taho sun yi idi to juma'ar ta faɗi kar su dawo fahimta ta biyu kuma ana cewa al'imamu malik yana tare da fahimtar al'imamu abu hanifa akan cewa sallar juma'a ba ta faduwa sam ko da ta dace da ranar idi al'imamu shafi'i a littafin sa kitabul um mujallar na farko shafi na 399 yace akhbarana malikun an ibn shahabin an abi Ubaidin maula ibn azhara wato al'imamu malik ya karantar da wannan hadisi kasan al'imamu shafi'i ya yi karatu wajen al'imamu malik allah maɗaukaki ya musu rahama saboda ka al'imamu shafi ya ce al'imamu malik ya ba mu labari game da abu ubaide ya ce shahidtul ida ma'a usman ibn affan na halarci idi tare da sayyidina usman faja a fasalla sayyidina usman ya taho ya yi sallah tumman tarafa bayan ya gama sallah fa khataba sai ma Usman yayi hudu ba fa qala sai yake innahu qad istama'a lakum fi yawmikum hadha idan a wannan rana ta yau idi biyu sun haɗu gare ku faman ahabba min ahlil aliyati waɗanda ke zama bayan gari su ake kira ahlul aliya waɗanda ke nesa da garin madina an yanta birar juma'ata fal birha wanda ya zo nesa daga garin madina in yana ganin zai iya jira mu yi juma'a da shi to sai ya jira wa man ahabba an yarji a fal wanda yake son ya koma ƙauyensu to ya tafi ƙauyensu faƙad azintu lahu sai usman yake na masa izini wannan yana cikin littafin muwasa yana kuma sahihul bukhari kitabul abahi yana musnad al ahmad da al da ibn abi shayba labarin babu shakka ya ya auku zamanin na usman Allah ya kara masa yarda saboda haka sai al-imam shafi yace wa wa idza kana yawmul fitr yawmal jum'ati idan ranar karamar sallah ta dace da juma'a wato aka samu idi ya hadu da juma'a sallal imamul ida hina tahillu salatu liman zai sallaci idi lokacin da sallah take halatta a yi ta sun ma'azina liman habara homin gairi ahalin misiri idan ya sallaci idi sai ya yi izini ga waɗanda suka zo daga ƙauyuka Hanyar yansari ko su koma ƙauyukansu in sha'u ila ahalihim idan sun ga dama wato su koma ƙauyuka ga iyalansu wala ya uduna ila juma'ati kar su dawo gari saboda sallar juma'a wal ikhtiyaru lahum suna da zaɓi an yuqimu hatta yajma'u a ya'udu ba'da firafi suna da zabi mutanen ƙauyuka suna da zaɗi ko dai su tsaya ayi sallar juma'a da su ko kuma su koma kauyukan su ba tare da sun dawo an yi juma'a da su ba wa in lam yaf'alu fala haraja insha Allah ta'ala al-imam shafi yace don haka idan ba su dawo din ba babu wani laifi a kansu sai yace wala yajuzu hadha li ahadin min ahli al-misri al'imamu shafi ya ce amma mutumin da ke zama a cikin birni a cikin gari ba ba wanda ke zama a ƙauye ba wanda ke zama a cikin gari wannan damar ba a ba shi ba an yi au an yi jima'u illa min uzbirin ya su lafin bihi tarkul juma wa in kana yau ma'id wa in kana yau ma'id al'imamu shafi ya ce wanda ke ƙauye shi ya samu wannan damar bisa labarin da aka kawo game da sayyidina usman na ƙauyuka babu laifi don sun koma ba su yi sallar juma'a amma kai da kake zaune a gari fa baka da wannan iko baka da wannan iko don haka dole kai sallar juma'a wannan fahimtar al-imam shafi to sai ibn taymiya kaga ya kawo fahimta biyu fahimtar farko ta al-imam abu hanifa fahimta ta biyu ta al-imam malik da kuma al-imam shafi'i wanda a wata riwayar alimam malik yana tare da fahimtar al'imamu abu hanifa sai ya ce wal ƙaunu salisu ibn taymiya ya ce to fahimta ta uku kuma sai ya ce wa huwa sahihu to wannan fahimta ita ce ingantacciya kaga kenan kamar ya yayi hukunci bayan ya bayyana fahimtar malamai magabata game da wannan matsala sai ya ce fahimta ta ƙarshe ita ce fahimtar eh, fahimta ta uku kuma ita ce fahimtar al-imamu ahmad bin hanbal in ka duba al-mughni na ibn qudama mujallar na shafi na 243 da nailul awtar mujallad na shafi na 294 fahimta ta uku ita ce annaman shahidar shahida al-ida saqafat anhu al wanda ya samu halartar idi juma'a ta faɗi gare shi kuma ko da a birni yake zama ba a ƙauye ba wannan ita ce fahimta ta uku ta ya ce wa hada huwa al-ma'sur anin nabi wannan shi ne abinda labari ya tabbatar game da annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi da sahabbansa kamar sayyidina Umar Usman abdullahi bin Mas'ud Ibn Abbas Ibn Zubair wa ghayrihim wala yu'rafu lahum min as-sahabati fi dhalika khilaf wa ashabul qawlayn al-mutaqaddimayn ibn taymiya yace waɗanda ke da waɗancan fahimta guda biyu din lam yablugkum ma fi zalika min as-sunnati 'an an-nabi tana yiwuwa waɗannan hadisai ba su iso gare su bane daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda malaman sunna ba sa watsi da hadisi haka nan kudu idan kaga malamin sunna bai aiki da hadisi ba to tana yiwuwa hadisin bai inganta bane a gurin sa amma matukar hadisi ya inganta malamin sunna bai watsi da shi saboda haka ibn taymiya yake ba su uzuri kuma babu shakka wannan shine mafi inganci saboda ga hadisai mun karanta shi ya sa ma ibn hajar ya kawo hadisin na cikin bulugul mara saboda ya tabbatar maka ga fa hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce ga hadisi daga annabi to duk wata fahimta sai a aji duk wata fahimta sai a aji ai annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya zo da alqur'ani shi ya karantar da mu suratul juma'a fa'au ila zikrillah duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan juma'a ta faɗo a ranar idi wanda ya ga dama idan da ya samu halatta sallar idi din in ya ga dama sai ya sallaci juma'a idan ya ga dama kuma kada ya sallaci juma'a din wannan hadisi ya taho daga sahabbai da yawa kamar yadda muka karanta kuma malaman hadisi da dama sun ba da labarinsa saboda haka ba dalilin da zai sa a yi jifa da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda aiki da wata fahimta to amma inda mushkila take ita ce idan mutum ya samu halitta sallar idi mun ji cewa juma'a ta faɗi gare shi in ya ga dama to idan bai yi juma'ar ba shin zai sallar a zahar ko kuwa a shi da sallar kuma sai la'asar a ranar wannan wata matsala ce sabuwa kuma baya ga cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sassauci game da wanda ya samu damar halarta sallar idi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sha'a an yi salli ta jumuata salli wanda ya ga dama ya sallar juma'a yana iya sallata fa man sha'a atfa'ahu min al-jumu'ati wanda ya ga dama idin ya isar masa game da juma'a wanda kuma ya ga dama yana iya yin sallar juma'a din bayan ya sallar idi to ga wanda aka ce an masa sassauci ba sai ya yi sallar juma'a din ba tun ya samu halatta sallar idi a zahar ba zai yi ko ba zai yi ba sannan ma an samu sabanin fahimta game da malamai ibnu kudama a littafin al-mughni a mujallar na uku shafi na 243 ya ce faƙadu ruwiya an ahmadi an ruwaito daga ah, al'imamu ahmad bin hanbal rahimahullah al'imamu ahmad yana cewa to jizi'ul ula min kuma idan dai aka yi sallar idi da mutum wannan idi ya isar wa mutum sallar juma'a kuma ya isar wa mutum sallar azahar saboda aka shi da sallar kuma sai la'asar a wannan ranar wannan fahimta ta al Ahmad bin Hanbal kaga dai al babban malami masanin hadisi yana ma cikin waɗanda suka ruwaito hadisai saboda haka Ibn Qudama sai yace fa ala hadha tujzi'uhu 'anil idi wa dhuhri fahimtar al Ahmad ita ce idan dai ka samu sallar idi da safe to wannan sallah ta idi din ta isar maka sallar azhar wala yalzamuhu shay'un ila al-'asr babu wata sallah da take zama farilla a kanka sai kuma la'asar ta zo inda man juma'a ta fi waqtil idi amma akwai sharadi ya ta'allaka dai ga wanda ke ganin halalcin za a iya yin sallah za a iya yin sallar juma'a a lokacin da ake sallar idi shine kamar daga karfe tara zuwa goma na safe don ba duk malamai ne suka halarta yin sallar juma'a da hantsi ba wanda ke halatta wannan shi ke ganin to juma'ar a idin ya ɗauke sallar juma'a ya kuma ɗauke sallar azahar don haka babu wata sallar da mutum zai kai la'asar domin akwai labari da aka samu wanda labarin nan shi ya kawo ga wannan fahimta labarin akwa'u ya ce ita ma'a yawon juma'ati wa yawon fitorin ala ahdi ibn zubair zamanin abdullahi bin zubair yana shugabanci an taba samun irin wannan abin ya auku wannan kuma ya faru ne bayan zamanin masar na usman kuma wato an samu lokaci wanda idi ya dace da ranar juma'a zamanin abdullahi bin zubair faƙala sai abdullahi bin zubair ya ce idani ƙadid ta ma'afi yaumin wahidin gashi idi guda biyu sun haɗu a rana guda jama'a kuma fajamma'ahuma wa sallahuma raka'atayn bukratan sai ya haɗa su bi ma'ana ya yi sallar raka a biyu dai da safe ke na ya yi sallar idi falam ya zid alaihi ma bai ƙara wata sallah ba hatta sallar la'asar sai da la'asar ta yi wannan ya auku zamanin abdullahi bin zubair kuma kar mu manta abdullahi bin zubair shi ma sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam Shi ne wanda aka fara haihuwa a garin madina yana daga cikin matasa yara a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah ya rasu shekarunsa ba su wuce goma sha ba amma dai sahabi ne tunda ya yi wayo ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi har ma ya ba da labarin wasu hadisai na shi abdullahi bin zubair ya aikata wannan to um, abin da ke karfafa wannan duka ibn kudama ya magana su a cikin wato ya magana su a cikin littafin al-mughni yace an ibn abbas annahu balagahu fi ibn zubair abinda abdullahi ibn zubair ya aikata labarin sai ya isa ga abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas shi ma sahabi ne abdullahi bin zubair sahabi shi ya yi haka lokacin yana shugabanci labari ya iso ga abdullahi bin abbas faƙala sai abdullahi bin abbas ya ce asaba sunna ya dace da sunnar annabi kaga abdullahi bin abbas ya tabbatar da abin da abdullahi bin zubair ya aikata kaga sahabi ya tabbatar da abin da wani sahabi ya aikata al-imam al-khattabi yace wa hadha la yajuzu an yuhmala illa ala qawli man yadhhabu ila taqdim juma'a kabla zawa, az wannan yana ga ainihin kamar yadda ibn qudama ya fada malamin da ke da fahimtar za a iya sallar juma'a lokacin da ake sallar idi daidai lokacin da ake sallar idi ya kan sallar juma'a ta fa فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد والظهر ولأن ta a سقطت ha fal'idu تأخذها فالعيد أولى أن يسقط بها yana cewa tana yiwa abdullahi bin zubair abinda ya aikata shi ne ranar sai ya sallar juma'a da safe lokacin da ake sallar idi maimakon ya sallar idin sai ya sallar juma'a a lokacin sallar idi domin suna dacewa lokaci guda saboda haka sai ta ɗauke idi ta ɗauke a zahar saboda haka bai sake wani sallah ba sai la'asar ya ce amma idan kaddamar ida fa innahu yahtaju an yusalli az fi waqtiha idan lam yusalli juma'a amma idan ya zama wato in kana so ka dace da abinda Abdullah bin Zubair yayi to sai dai kai sallar Eh, juma'a mahallin sallar idi wato a daidai lokacin da ake sallar idi don a wannan fahimta suna ganin kamar abdullahi bin zubair sallar juma'a ce yayi maimakon sallar idi din da safe to wannan ba shakka ya auku zamanin abdullahi bin zubair ya auku wanda daga cikin waɗanda suka halarci adil akwai alhafiz abdulrazzaq mai littafin al inda yake ba da labarin afa'u yace fa fuka ha'u. haba'u yana cewa malaman fiqihu falan yaqulu fi zalika babu wani wanda ya korafi game da abin da Abdullah ibn Zubair ya aikata wa amma man lam yafqah fa ankar zalika alai wanda bai da fahimta kuma fa mara fahimta ya kushe ma abin da Abdullah ibn Zubair ya aikata yace wa laqad ankartu an zalika alai ni ma na kyamata abin da ya aikata din a lokacin da abin ya faru saboda ba taba gani an yi haka ba na kyamata abin da ya auku a wannan rana wa sallaitu zuhra ni sai nayi sallar azhar dina qala yace hatta balagana ba'du bayan abin ya auku sai ga labari ya iso gare mu cewa ai abin ya taba aukuwa zamanin kamar daga juriyar sayyidina ali bin abi talib akwai wannan suka bada labari cewar hakan ya auku zamanin sayyidina ali bin abi talib daga cikin sa akwai muhammad bin ali bin husayn muhammad bin ali bin hussein ya ba da labari annahuma kana ya jima'ani iza jitama'a qala innahu da fi kitabillahi ali cewa sayyidina ali ya taba gabatar da irin wannan fatawa idan juma'a ta dace da idi ana iya hada su a niyya guda wato sai a yi juma'ar da idin a hada su a niyya guda saboda haka ba za a yi kuma wata sallah ba sai la'asar saboda an riga an haɗa juma'a da idi a niyya guda to anan malamai sun yi maganganu game da abin da ya auku zamanin abdullahi bin zubair din nan shin ya dace kenan da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuwa wannan abin da ya aukun akwai kuskure tare da shi to kamar yadda akwawo yake faɗa galibin malamai waɗanda ke korafi a kai su karatu ba wanda ya karatu baya sukan abin da ya auku zamanin abdullahi bin zubair malamai da suka biyo daga baya su kuma suna ganin abinda shi abdullahi bin zubair ya aikata fahimtar ta ce tun da fahimta ce ba ta kawar da ainihin hukunci na asali wanda shi ne abinda ibn al-munzir yake magana a kai cikin kitabul awsat mujallar na hudu shafin 291 ajma'a ahlul ilmi ala wujubi salatil juma'a an riga an sani ittifaqan duk malamai sun yarda da cewa sallar juma'a farilla ce duk malamai sun yarda da wannan yana daga cikin abin da ya gwara hankalin jama'a domin an yi ittifaki sallar juma'a farilla wa dallatul akhbaru sabita an rasulillah ala anna fara'id as khams hujjoji dalilai sun tabbatar da cewa sallolin farilla guda biyar ne sallolin farilla guda biyar ne wa salatul idaini laysa min al-khams sallar idi ba ta cikin salloli guda biyar da aka farlata to ya za a yi a ce sallar idi ta ɗauke sallar farilla ta wannan tunani shi yasa malamai suke cikin aiki da abin da ya auku zamanin abdullahi bin zubair kamar yadda ibnu abdul barri shi ma ya faɗa a kitabu tamhid a mujallar da goma shafin ɗari biyu da saba'in ya ce wa ammal ƙaunul awwalu innal jum'ata tasqutu bil idi wala tusalla buhuran wala jum'atan cewa juma'a tana faduwa idan aka yi sallar idi don haka ba za a yi azahar ba ba za a yi juma'a ba misali idan mutum ya halarci sallar idi shi da sallar kuma sai la'asar ya ce wannan fahimta fa ƙaunin bainal fasadi wa bahirul khafai fahimta ke da take tsakanin in ma barna ko kuwa zallan kuskure domin idan ba ka da karatu sai a ce kayi barna idan ko kana da fahimta kai aiki da wannan sai a ce to kayi kuskure saboda kayi aiki da fahimtar da ta zama matrukun mahjurun la yu'arraju alayhi dalili saboda bayyuwa a bar aiki da aya ta alqur'ani idza nudiya lis-salati min yawmil jum'a yace za a bar sallah ta farilla a dalilin an yi sallah ta sunna ibnu abdul ya yayi magana akai walan yakhussa ma idin min ghairi Allah madaukaki lokacin da yawan umarni bai keɓe ranar idi kawai ba idza nudiya lis-salati min yawmil jum'a Allah tabaaraka wa ta'ala bai ware wata ranar idi ba ولم يخص يوم عيد من غيره وأما الآثار المرفوعة في ذلك فليس فيها بيان سقوط الجمعة والظهر babu inda hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam, wurin da manzon Allah yake cewa idan kun yi idi kada ku yi azhar babu inda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan cewa yayi idan kun yi idi juma'a ta faɗi gare ku wato kana da damar kai juma'a ko a'a idan shi kana da damar kai juma'a ko ka bari wato idan ba kai zo juma'an ba kaga baya nuna cewar ba za ka yi azhar ba zuwa juma'an shine abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an maka sauki a kanka falaysa fiha bayanu suqutil juma'ati wa dhuhri ولكن فيها الرخصة في التخلف عن شهود الجمعة وهذا محمول عند أهل العلم على وجهين ندعي ما لم يكن أوكم حديثا النبي صلى الله عليه وسلم أكن شوى أن تسقط الجمعة عن أهل المتر وغيرهم ويصلون ظهرا جمعة تفاتق كيد كي برني أما لا تيأزهر جمعة تفاتق لك إذا كان صلى الإيدي بسادي to juma'a ta faɗi gare ka amma za ka yi zahar fahimta na farko kenan yanzu ibnu abdul na biyu fa annan rukhsa ma warada fi zalika li ahli al-badiya shine abin da sayyidina usman ya faɗa saukin da aka yi an yi wa mutanen ƙauyuka ne saboda sun wahala wajen shigowa gari don a yi sallar idi bayan an yi sallar idi sun koma gida kuma su sake dawowa saboda sallar juma'a za ka ce saukin gare su ne banda kai da kake cikin gari waɗannan fahimta guda biyu shine abin da malamai suka yi ma waɗannan hadisai da muka karanta ah, don haka in ka lura kamar da suke cewa galibin malaman suna suna da wannan fahimta cewa idan aka yi idi a ranar juma'a to wannan idi yana zama sauki ga wanda ya halarce shi na ɗaya in a ƙauye yake in a birni yake to ba a yi masa sauki ba dole ya dawo ya juma wanda shi ne fahimtar al'imamu shafi'i da fahimta ta al'imamu abu halifa da sauransu na biyu shi ne idan a birni kake ka samu halartar sallar idi to kana da sauki ba za ka zo sallar juma'a ba amma za ka yi azahar wato azahar ɗin ba ta faɗi ba kaga kenan ba galibin malamai ba su aiki da abinda ya auku zamanin abdullahi bin zubair dalilinsu kuwa saboda juma'a farilla ce sallar azahar farilla ce idan aka ce sallar azahar ita ce asali wanda allah tabaraka ta'ala ya shar'anta ya wajabta ya farlanta wa musulmai a lailatul isra daren isra'i daren da allah tabaraka ta'ala wato ya ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai shi sammai to wannan dare da ake kira daren isra'i wanda ya auku kafin hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara ɗaya da rabi kafin manzo ya hijira da shekara ɗaya da rabi ya yi ya tafiyan isra'i kamar yadda ya zo cikin mafi inganci kenan don yana tafsir Ibnu kathir inda yake fassara aya ta shida ta surat fussilat kuma yana cikin raddul muhtar na ibnu abidin mujallar na farko shafin 352 saura shekara guda da rabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya dawo madina Allah madaukaki ya farlanta salloli a daren Isra'il saboda haka sallar azahar ta zama farilla ijma'a amma sallar juma'a fa ba a farlanta ta ba sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo madina a shekaran farko lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa madina a wannan hijiran tafiyarsa zuwa madina shine Allah ya wajabta sallar juma'a kaga sallar azhar da sallar juma'a ba lokaci guda suke ba kuma kowannen su farilla ce kamar yadda yazo cikin fathul bari na ibn hajar a mujallal nabi shafi na 397 don haka yasa ita juma'a tana zama madadin sallar azhar idan aka ɗauke juma'a zahar sai ta dawo mahallinta sai ta dawo ainihin gurbinta domin ita ce asali sallar da aka wajabta a wannan lokaci to amma da ke ta kasance zahar ɗin, a ranar juma'a to sai zama an cike gurbinta da sallar juma'a to malamai suna cewa ba zai yiwu sallar idi ta kauda farillan nan guda biyu ba Allah ya samu gani wannan yana cikin subulus salam na imamu sana'ani Eh, mujallar na uku shafi na 179 kuma in ka dawo ga manyan malamai <clears throat> na wannan zamani bin ba fahimtar sake da bin ba yana da fahimtar cewa sallar juma'a tana faduwa dunar zuhuri ba a zahar din ba saboda ka idan ka tafi sallar idi da safe juma'ar tana da sauki ka samu sauki akan ba za ka je ba amma dan baka je juma'ar ba a zahar sai ka yi ta wajibi ne ka yi ta sannan eh, yana cikin majmu'u fatawa wa maqalatin mutanawwi'a na bilbas mujallal na goma sha biyu shafi na 341 shi ma ibnu al wannan ita ce fahimtar sa yana cikin majmu'u fatawa nashi mujallal na goma sha shida shafin 339 haka fatawa lajna mujallal na bakwai shafi na 120 kaga waɗannan malaman biyu bin baz ibn al-usaymin suna cewa idan Jumu'a ta dace da ranar idi wanda ya halarci sallar idi da safe to Jumu'a ta sauka gare shi amma wajen um, um, azhar tana nan wajibi a kansa saboda haka dole sai yayi azhar shi kuma albani yana tare da fahimtar al-imam shaukani albani yana tare da fahimtar al-imam shaukani fahimtar ita ce aiki da abin da ya auku a zamanin sahabi abdullahi bin zubair waye wanda abin nan ya auku gare shi ne abdullahi bin zubair sahabi ne in ka duba nailul awtar na al-imam shaukani mujallal na 347 al-imam shaukani yace wa dullu ala adamil wujubi anna tarkhisa amun li kulli ahadin abinda zai gwada maka cewa saukin da annabi ya yi ya shafi kowa shine abdullahi bin zubair ya bar sallar juma'a wa huwal imamu izzaka kuma ne shugaba a wannan zamani abdullahi bin zubair sahabi ya zama ya bar juma'a din a wannan zamani ko ko ya yayi sallah da safe ga wanda ya kaddara sallar idi yayi da wanda ke cewa a sallar juma'a ce yayi a lokacin idi da niyyar juma'an da idin a lokaci guda wanda babu hujja a kansa abdullahi bin zubair ya yi sallar idi yadda aka saba yi da safe bai sake wata sallah ba sai la'asar labari ya isa ga abdullahi bin abbas sai abdullahi bin abbas ya ce asaba sunna ya dace da sunnar annabi abinda za ka lura da shi a nan wanda ya yi wannan limancin fa sahabi ne ya yi sallar idi da safe bai sake sallah ba bai fito ba an yi wata sallah sai la'asar labari ya isa ga wani sahabi shine abdullahi bin abbas sai abdullahi bin abbas yake afaba sunna ya dace da sunnar annabi al-imam shaukani yake sahabi ya aikata abu wani sahabi ya tabbatar da abinda wannan ya aikata ya dace da sunnar manzo wa adamul inkari alaihi min ahadin min as-sahaba al-imam shaukani yake kuma ba a taba samun labarin wani daga cikin sahabbai da ya ce abinda abdullahi bin zubair ya aikata bai dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba baya ga haka a littafin ibn abi shayba al-musannaf kitabu salati al-idain kitabu salati al-idain yastami'an yujzi'u ahaduhuma min al-akhar a mujallar nabi shafi na 192 akwai labarin wahab bin kaisan akwai labarin wahab bin yace ittama idani fi ne. idi biyu suka haɗu a rana guda fa kharaja abdullahi bin zubair abdullahi bin zubair sai ya fita fakallal sallal ida ba'da martafa an-nahar bayan rana ta daga wato hantsi ya daga abdullahi bin zubair ya sallaci idi kaga yace ya sallaci idi don haka ba juma'a ya yi ba ya sallaci idi a wannan rana da hantsi ya daga thumma dakhala sai ya shiga gidansa falam yakhruj hatta salla al-asr bai fito daga gidansa ba sai lokacin la'asar sai ce kala hisham hisham da ya da labarin daga wahab bin kaitan fa zakartu zalika li nafi'in da naji wannan labari wanda wahab bin kaitan ya gaya min sai je na gaya ma nafi'u da na gaya ma nafi'u au dhukira lahu fa qala sai ce ai lokacin da abin ya auku abdullahi bin umar yana da rai shi ma zukiyar zalika da bin umar an kawo labarin abin da abdullahi bin zubair ya aikata aka gaya ma abdullahi bin umar falam yunkirhu abdullahi bin umar da ya kyamaci abin da ya aikata ba kaga an samu sahabbai uku ga abdullahi bin zubair da ya aikata wannan sahabi ne abdullahi bin abbas yace ya dace da sunna sannan abdullahi bin umar bai kyamaci abin da wannan sahabi ya aikata ba kaga sahabbai uku sun haɗu sai al Shaukani ya ce to wa anta khabirun bi anna allazi raba Hullahu ta'ala ala ibadihi fi yawm al-jum'a huwa salatu al-jum'a kai ka san wace sallah aka farlanta wa musulmai a ranar juma'a da rana ita ce sallar juma'a ba a zahar ba sallar juma'a ita ce aka farlanta wa musulmai فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لأذر أو لغير أذر محتاج ila dalilin, ga wanda bai halarci sallar juma'a ba sai a ce to ya dawo ya yi azahar to a nan sai mu ce ina dalilin daga manzon Allah ya ce wala dalila ya tsuhu litamassuki bihi ala zalika kuma babu mai iya kawo hujja akan wannan saboda haka babu shakka wannan ya tabbata zamanin Abdullah bin Zubair kuma kamar yadda Abdullah bin Abbas ya faɗa ya dace da sunnar manzon Allah wanda shi ne gaskiya amma duk bayanin ya ta'allaka ne da cewa an yi sauki don haka mai mafi dacewa mafi dacewa gare ka shine kai sallar idi kai sallar juma'a a wannan rana idan kai sallar idi kai sallar juma'a ka dace da abin da manzon Allah shi ma ya faɗa yace inna mujammi'una mun za mu hada zuka to kai dan me za ka yi saukin da ya zama ma akwai eh, rigima akan ka sauki ne wanda akwai rigima akai wannan na cewa eh ya dace wannan na cewa bai dace ba saboda haka idan mutum bai zo yayi yi sallar azhar eh, bai yi sallar juma'a ba kuma bai yi azahar ba ya dace ka kushe mar ba me yasa saboda sahabi ya aikata sahabbai sun tabbatar don haka sunnar manzon Allah ce idan kai kayan riko da wata fahimta wannan fahimta baya baka damar ka kushe mu wani Allah ya samu gaji don haka ba dalili ba abu ne mai kyau bai zama mutane suna jayayya da juna akan abin da ya zama an samu sabani a kansa tun daga zamanin manya magabata na farko amma hakikatan wanda bai yi sallar a zahar ba a ranar saboda ya samu sallar ili bai yi laifi ba wannan ya dace da abin da sahabai suka aikata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على wa وعلى آل محمد kama باركت على ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله كرنت حديثي نقبا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر به حديثي لقى أبو هريرة الله يكارم سيرنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يتيم الله الله ياتي إذا صلى أحدكم الجمعة idan wani daga cikinku ya sallaci juma'a wani ya salli ba da arba'an sai ya sallaci raka'a hudu a bayanta kaga an sami umarni daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam idan kai sallar juma'a sai kai sallar raka'a hudu a bayan gama sallar juma'a hadisin yana sahihu muslim kitabul juma'ati babu salati ba'da al-jum'a hadisin 881 kuma yanda lafazin nan zo yana cikin sunanun a eh, kitabun juma'a adadu salati ba'da al-jum'a masjid hadisi na 1411 hadisin nan yazo da riwayoyi kamar kashi uku kamar yadda zo cikin sahihu muslim da kuma sunanun nasa'i akwai riwaya da take sunan abi dawud annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza sallaitum ba'da al-jum'ati fa sallu arba'an idan za ku yi sallah a bayan an gama sallar juma'a idan za ku yi nafila wanda yake so yi nafila bayan an gama sallar juma'a sai yayi nafila raka'a hudu wannan lafazin hadisin na hadisin Abu Hurairah ne har yanzu yana sunan sahihu sunan Abi Dawud hadisi na dubu da da da dari talatin. riwaya ta uku tana sahihu sunan Tirmidhi hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kana minkum musalliyan ba'da aljum'ati falyusalli arba'an wanda ya kasance daga cikin ku yana son yayi sallah a bayan gama sallar juma'a sai ya sallah raka'a hudu yana sahihul jami' sahih hadisi na 6499 sannan a sahihul Bukhari da kuma sahihu muslim akwai hadisin abdullahi bin umar muttafaqun alai. wannan hadisin yana sayyid bukhari kitabul juma'a babu salati ba'da al-jum'ati wa qablaha abdullahi bin umar ya bada labari anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla adh-dhuhri rak'atayn wa ba'daha rak'atayn wa ba'da al-maghrib rak'atayn fi baiti wa ba'da al-isha rak'atayn abdullahi bin umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kafin a yi azahar yana raka'a biyu bayan an gama azahar yana nafila raka'a biyu bayan magariba annabi sallallahu alaihi wasallam yana nafila raka'a biyu amma sai yake fi baiti amma a gida annabi sallallahu alaihi wasallam yake a gida annabi sallallahu alaihi wasallam yake nafila bayan gama magariba raka'a biyu wa ba'da al-isha'i raka'atayn bayan isha ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana raka'a biyu abdullahi bin umar ya ce wa kana la yusalli ba'da al-jum'ati hatta yansarifa fa yusalli rak'atayn annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka yi sallar juma'a baya sallar sai ya bar gurin sai ya tafi gida sai ya sallar raka'a biyu ibn hajar yana ta'aliki ma wannan hadisi na abdullahi bin umar uh, fathul bari mujallal na shafin 65 yace hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam baya nafila a cikin masallacin annal jum'ata lamma kanat badal adh-dhuhri ita juma'a dama madadin sallar azhar ne waqtu sira fiha ala rak'atayn kuma sai ya zama ita juma'a raka'a biyu ake yi turika tanaffulu ba'daha fil masjid saboda haka sai annabi ya ki yin nafilan a cikin masallaci khashiyata an yubanna annaha allati hudifat saboda wani wanda ya taho ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana nafila raka'a biyu bayan an gama sallar juma'a zai ce ah ai ragowan azhar ne manzo yake yi saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam baya ma nafilan a masallaci sai ya tafi gida sai ya wadannan hadisai sun tabbatar da babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam da farko yana nafila bayan sallar juma'a kamar yadda abdullahi bin umar ya faɗa hadisin yana sahih bukhari sahih muslim sannan ga hadisin da ibn hajar ya kawo cikin bulugul maram hadisin abu huraira an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam idza salla ahadukum aljum'ata falyusalli ba'daha arba'an idan dayanku ya sallaci juma'a to ya salla raka'a hudu bayan an gama ta kaga an samu umarnin sa an samu aikin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu umarnin sa don haka ya tabbata kenan bayan sallar juma'a ana yin nafila bayan sallar juma'a ana yin nafila annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to amma anan an samu sabani game da fahimtar hadisan kamar yadda ibnu abdul bar yayi magana cikin at-tamhid a mujallal 14 shafi na 167 فإن الفقهاء يختلفوا في التطوع بعد الجمعة خاصة فقال مالك ينبغي للإمام إذا سلم من الجمعة أن يدخل منزله في المسجد الإمام مالك يسير idan liman ya gama sallah to sai ya shiga gidansa ya shiga gida kamar yadda mazo yake yi ka to karka yi nafila kana liman karka yi nafila cikin masallaci Limaru ruwiya an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yansarifu ba'da al-jum'ati fil masjid saboda hadisin abdullahi bin umar abdullahi bin umar yace idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallar juma'a yana barin masallaci idan ma zai yi nafila yana yin ta dai a gida amma duk da haka al Malik ya yace su ma mamu wa man imani aiban idan sallam fa ahabbu ilayya an yansarifu wa la yarka'u fil masjid al Malik ya yace ni a fahimta ta su ma mamu kada su yi nafilan a cikin masallaci kada su yi nafilan a cikin masallaci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam baya nafila a cikin masallaci amma duk da haka al-imamu malik yace fa in raka'u fa in zalika wasi'u amma idan sun yi nafilan a masallaci babu laifi al-imamu malik yana ganin kada a yi nafila cikin masallaci ka san kuma littafan mu da yawa malikiya ne wannan dalilin yasa ya zama sabon abu saboda jama'a an riga an saba ba a yin nafila a bayan an gaba sallar juma'a amma abinda ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi sallam babu laifi annabi ya yi mayu umarni a kai al'imamu shafi'i shi kam yana cewa ma aksaran musalli minar taɓawu'i ba'adar juma'ati fahuwa a habbu ilai in ka yawaita nafila to al'imamu shafi'i ya ce shi ya fi son haka ba ma raka a hudu ba ka yi fiye da haka al'imamu shafi'i saboda alkhairi al-imam abu hanifa ya yace a tsaya ga ainihin abin da zo cikin sahihu muslim yusalli ba'd al-jum'ati arba'an akwai riwaya da aka ce ya yace kana iya kaiwa shida da ibnu abdul bardi ya kawo bayanin malamai duka har dai al bin hanbal da yake cewa yusalli sittan ba'd al-jum'a ahabbu ilay duk malamai babu wanda ya hana ayi nafilar a masallaci sai al-imam malik Allah madaukake masa rahama gadan yana cikin mudawwana al-mudawwana mujallal na farko shafi na 237 da al-musaddaq ibn abi shayba mujallar na shafi na 138 amma al-imam an-nawawi sharh sahih muslim sharhin wannan hadisin da muke karanta a bulugul maram mujallar na shafi na 267 yace fi hadhihi al-ahadith wadannan hadithai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam suna tabbatar mana istihbabu sunnati al-jum'ati ba'daha mustahabi ne ay nafila mustahabi ne ay nafila bayan an gama sallar juma'a wal hasu alaiha annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaitar da mu akai wa anna aqallaha raka'atani mafi karanci na nafilan da zaka yi bayan an yi sallar juma'a shine raka'a biyu wa akmalaha arba'un mafi mafi kamala game da wato nafila din abin da yafi cika aka fi so shine kai raka'a hudu saboda cewar annabi sallallahu alaihi wasallam idza salla ahadukum ba'da al-jum'a falyusalli ba'daha arba'an kaga nan ya kawo umarni ya kawo umarni a hadisin da muka karanta idza salla ahadukum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan ɗayan ku yayi sallah fal yusalli ba'daha arba'an nan umarni ne to sannan aka samu inda annabi ya kwadaitar man kana minkum musalliyan wanda ya kasance cikin ku yana son yayi nafila bayan juma'a saboda ta imamu nawawi sai yace, ce ala annaha sunna laysa wajiba wadannan sun nuna cewa nafilan nan ba farilla bace sunna ce kuma abu ne wanda ya kamata musulmai su yi wa zakara al-arba li annabi sallallahu alaihi sallam ya ambaci raka'a hudu saboda falalan waɗannan raka'o'i da ya kamata a yi bayan an gama sallar juma'a ya yi magana a kai yana tabbatar da wannan hadisin ya nuna cewa nafila bayan juma'a sunnar manzon Allah ce haka ma ibnu qayyim da ya yi magana cikin zadul ma'ad yana magana akan nafila bayan juma'a mujallar na farko shafin 411 kala shaykhuna abul abbas ibn taimiyya in salla fil masjid arba'an abinda ibn ya ce idan ka yi nafilan a masallaci kana da damar yi nafilan a masallaci yi nafila raka'a hudu wa in salla fi baitihi amma idan ka bar masallacin ya zama ka tafi gida to sai yi irin abinda mazo yake shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tafi gida raka'a biyu yake wa in salla fi baitihi salla kai amma idan a masallacin zaka yi nafila sai kai raka'a hudu sai ibnu ibnu qayyim yace wa ala hadha tadullu al ahadith abinda hadisan nan suka karantar da mu kenan saboda haka lallai nafila bayan juma'a ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba wa an sa'ib yazid ya radiyallahu anhu an karbo hadisi daga sa'ib ibn yazid anna muawiya radiyallahu anhu qala lahu muawiya yace masa idza sallaita aljum'ata idan kai sallar juma'a fala tasilha bi salati karka hada ta da wata sallah hatta takalla ka takhruja har sai kayi magana ko ka fita hatta ta takallam aw haka ne ko ba sai ka yi magana ko kuma ka fita in za ka yi nafila kenan bayan an gama sallar juma'a fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na bi zalika saboda manzon Allah ya mana umarni da yin haka Allah nafila salatan bi salati kada mu hada wata sallah da wata sallah hatta na takallama aw nakhruja har sai mun yi magana ko mun fita kaga wannan ya nuna cewa ba juma'a kawai ba la nafila salatan bi salatin kar mu hada wata sallah da wata sallah kar a hada wata sallah ta nafila da wata sallan farilla sai an yi magana an raba tsakanin su ko kuma an fita kaga an bar masallacin ke rawahu muslim hadisin yana sahihu muslim kitabul jumu'ati babu salati ba'da al-jumu'a hadisin 883 yanda hadisin yazo an ibn jurayj qala akhbarani umar bin ata ibn abi al-quwar anna nafi ibn jubair arsalahu ila sa'ib ibn ukhti namir nafi ya aike shi wato nafi ya aiki umar bin ata ibn abi zuwa ga as ya masa tambaya game da abin da ya auku tsakaninsa da muawiya an shay'in ra'ahu minhu muawiya fi salati faƙalar na'am ya ce sallaitu ma'ahu an taɓa samun lokaci da na yi sallah tare da mu'awiya sallar juma'a fil maksura falon ma sallamar imam lokacin da liman ya yi sallama kumtu fi makami a nan take wannan gurin sai na miƙe fa sallaitu sai na yi sallah nan inda aka yi sallah ɗin liman yana sallama ban canza guri ba sai na miƙe na yi nafila falamma da kala arsala ilayya lokacin da muawiya ya shiga ya shiga gida sai ya aika a kira ni fa qala sai yace min la ta'ud karka saki la ta'ud lima fa'alta abinda ka aikata din nan karka saki idza sallaita aljum'ata fala tasilha bi salati idan kai sallar juma'a idan kai salla ta juma'a karka hada ta da wata sallar hatta takallama aw takhruja har sai kai magana ko ka fita fa inna rasulullahi amarna zalika saboda manzo Allah haka ya mana umarni Allah tu sala salatun bi salati kada a hada wata sallah da wata sallah hatta natakallama aw nakhruja har sai mun yi magana ko mun fita wannan hadisin yana nuna cewa ko da yake an baka damar ka yi nafila a masallaci an baka damar ka yi nafila a masallaci bayan an gama sallar juma'a ibn hajar ya kawo hadisin nan na asfa ibn yazid idan za ka yi nafilan kar ka yi sai ka yi magana ko ka fita daga masallaci ko ka canza kuɗi wato kar ka zabura kamar yadda ya faru da shi asfa ibn yazid ya yi sallah tare da mu'awiya mu'awiya ya ga abin da ya aikata lokacin da liman ya gama sallah sai ya zabura nan take bai canza wuri ba ya miƙe ya yi nafila saboda yi sa muawiya ya kira shi ce masa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni da yinsa akwai riwayar abu huraira akwai hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ya'jazu ahadukum an taqaddama aw ta'akhkhar shin dayanku yana gazawa ne ya matsa gaba ko ya ja baya aw an yaminihi ko ya matsa ta damansa aw an shimalihi ko ta hagunsa wato kaga manzo Allah ya karantar da mu yanda mu canza wuri din idan an gama sallar farilla kana so kai nafila annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko dai ka matsa gaba ko baya ko kai dama ko kai hagu hadisin yana sahih Imami Ahmad da sunan Abi Dawud da kuma sunan Ibn Maja. hadisin ya inganta yana sahihul jami sabir hadisi na 2662 amma ga wanda zai yi nafila ga wanda zai yi nafila bayan an gama sallah don akwai kuskure da mutane ke yi akwai mutumin da ya riga ya saba da zarar an yi sallama to sai ya matsa baya zai bar wannan gurin da yake zaune alhali abin da yake aikatawa ba daidai ba ne asali bayan ka gama sallah ka zauna gurin ka yi zikirin Allah ta baraka wa ta'ala wannan shi ya fi dacewa amma idan kana da uzurin da zai sa ka tashi to za ka tashi shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisin Abu Huraira ko dai in ka samu kafa ta gabanka ka canza guri ka koma wannan kafan in ma ta bayanka ne ko kuma ta damanka ko ta hagunka saboda me saboda za ka yi nafila saboda ka idan za ka yi nafila kana iya canza guri amma idan ba za ka yi nafila ba ka zauna a gurin ka shefi dacewa to za ka ga mutum an yi sallama sai ya matsa baya kuma wani lokaci ma a bayan akwai buki yana kokarin cika sallah ka taho ka tare bar inda zai yi sujuda wanda sai ya taba ka ya ce matsa do Allah sai ya taba ka ya ma ishara ka matsa gaba kafin ya samu inda zai yi sujuda wannan kuskure ne idan ma zaka canza guri ba mafi dacewa shine ka canza gurin nan saboda zaka yi nafila in ba nafila zaka yi ba to zaman ka a wurin nan da aka yi sallah kai zikirin Allah tabaraka wa ta'ala shine yafi dacewa da hadisai waɗanda suke bayani Eh, cewa mala'iku suna addu'a ga wanda ya sallah suna masalati matukar yana wannan guri inda alaularsa ba ta warware ba ba sharaɗi ba ne ya zama sai tana gurin amma dai mafi dacewa ya zama a wurin da aka yi sallan farilla nan ne za ka yi zikirin Allah ta baraka wa ta'ala akwai hadisin al-mughira bin shu'ba shi kuma yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yusalli la yusalli al-imam fi maqamihi alladhi salla fihi al-maktuba kada liman ya yi sallah a wurin da ya yi tsallon farilla hatta ya tanaka anhu hatta ya matsa daga wurin hadisun al-mughira bin shuba shi ya sa aka hana limamai yin nafila a wurin da suke sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi ne ingantacce yana sahihu sunan abi daud hadisi na 629 da kuma sahihu sunan ibn majah hadisi na 1175 kada liman ya yi sallah wurin da ya yi limanci kaga ba a ce limamin masallaci kawai ba duk inda ka yi limanci don za ka yi nashi labar wannan gurin la yi sallil imamu fi makamihi allazi salla fihi maktuba kada liman ya yi wata sallah a wurin da ya yi sallan farilla hatta ya sana an kaga shi liman ka'ida ne ya bar gurin kai ma mamu idan za ka yi nafila kowace sallah ya kamata a samu ɗayan uku abinda hadisan da suka tabbatar mana ke ɗayan uku na ɗaya ko dai ka yi magana ka yi magana magana ka ta zama ita ce ta raba tsakanin farilla da nafila in ka yi magana shi ke sai ka tashi a wurin ma sai ka yi nafilarka au ko kuma na biyu alkuru ka fita daga masallacin wanda shine abin da alimamu malik yake cewa in dai sallar juma'a ce shi a fahimtar sa ma bar masallacin ke fi dacewa ah, ba sharadi ba ne na uku shine ka canza guri a tahawul waɗannan hadisai sun tabbatar da abu uku ɗin nan saboda haka al'imamun nabawi a sharhu sahihi musulun juzu na shirin shafin ɗari da saba'in ya ce innan nafila arratiba nafila da take bayan farilla wa gairuha yustahabbu an ya tahawwala laha mustahabi ne idan mutum zai yi ta ya canza guri an mawdi'in fariba ila mawdi'in akhar ya bar wurin da aka yi sallan farilla zuwa ga wani guri wa afdaluhu at-tahawwul ila baiti abinda ma yafi dacewa shine kada ka yi nafilan a wurin a masallacin gaba daya kamar yadda al-Imam Malik yake faɗa kuma shine gaskiya saboda manzon Allah a gida yake zuwa ya nafila saboda ya raye gidan mafi dacewa idan an yi sallan farilla ka fita daga masallaci ka je gidanka kai nafila kaga ka raya gidanka da bautan Allah da ibada maimakon kai nafila a masallaci sai dai idan gidan naka baya kusa da masallacin eh, wannan shine abin da al-Imam an-Nawawi ya faɗa kuma yana cikin Fathul Bari shi ma Ibn Hajar yayi magana akai mujallal nabi shafin 335 haka nan ibnu taymiya yi magana a cikin majmu'u fatawa mujallal 24 shafin 203 yace as-sunna an yufsala bayna al-fard wa an-nafl fi al-jum'ati wa ghayriha sunnar annabi ita ce a bambanta tsakanin farilla da nafila ba kuma sallar juma'a kawai ba kowace sallah kowace sallah ya kamata a bambanta tsakanin sallar farilla da sallar nafila in ka lura da hadisin da ya zo da muka karanta la fila salatan bi salati kaga bai tsaya da juma'a ba kada mu hada wata sallah ta farilla da wata sallah ta nafila hatta na takallama aw na faruja sai dai mun yi magana ko kuma mun fita daga masallacin mu kara hadisi guda wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abu hurairah قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذو الله يكي من اغتسل وند يي wanka. ثم أتى الجمعة سنة يتجد صلى الجمعة فصلى ما قدر له سيئي صلى أبين الله يقدر مسا ثم أنصت يشرو حتى يخرج الإمام من خطبته har liman ya gama hudubarsa sun mai salli ma'ahu sannan ya yi salla tare da liman wato ya sallan juma'a kenan tare da liman gofirar lahu za a gafarta masa ma bai na huwa bai na juma'a laifin da ke tsakaninsa da wata juma'a wa fadlu salatati ayyamin da kuma ƙari wato ƙarin kwanaki uku da ƙarin kwanaki uku kenan za a gafata masa laifin kwana goma hadisin yana sahihu muslim rawahu muslim fi kitabin juma'a babu fadli man istama'a wa ansata fil khutbah me dalilin hadisin nan me dalilin hadisin nan ibnu hajar Ya yi magana a kan nafila bayan juma'a ko to nafila kafin juma'a fa shine sai kawo hadisin nan ana nafila kafin juma'a ko ba a yi to ga hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi wanka ya tafi juma'a lokacin da ya tafi juma'a din fa salla ma qaddara lahu ya dinga salla gwargwadon abin da Allah ya kaddara ji manzon Allah kaga annabi bai ce ga yawan raka'an ba ko amma hadisin muka karanta a baya fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana adadin raka'an da za ka yi bayan an gama sallar juma'a guda hudu ne wanda zai yi nafila bayan juma'a hadisi da muka karanta a baya ya idza salla ahadukum aljum'ata falyusalli ba'daha arba'an idan aka sallar juma'a to sai mutum ya raka'a hudu amma kafin a yi sallar juma'a fa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa salla ma qaddara lahu mutum ya yi sallah gwargwadon abin da Allah ya kaddara masa kaga ba a ce ga adadin abin da za ka yi ba kuma akwai ma hadisin salmanul farisi kamar yadda aka samu hadisin abu huraira din akwai hadisin salmanul farisi hadisin yana sahihul bukhari yana kitabun Juma'a babu duhni lil juma'a hadisin 883 da kuma 910 annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yagtasilu rajulun yawmal juma'ati babu mutumin da zai yi wanka a ranar juma'a wa ya taɓa haru mastafa a min tsohorin ya yi ƙoƙarin tsarkake kansa abin da zai iya an ce babu wanda zai yi wanka kuma ya yi ƙoƙarin tsarkake kansa ne ake ne da ya kawar da suma ya kawar da duk wani abin da ya zama na ƙazanta a jikinsa wa yadda hinu min duhunihi ya sanya mai magashin kansa kamar mu bakaken fata ba a ganin aibu din amma larabawa da yake suna da suma suman kansa yana da yawa idan mutum kazali ne suman kansa ya zama bai rike shi da mai ba ya taho duka je yana karbi saboda aka yi samun zan Allah yake cewa ya samu mai ya rike suman kansa yadda zai zama idan an ga mutum ba za a gan shi wato kamar a cikin wata siffa mara kyau ba au ya masu min tsibi baitiki ya shafa turaren gidansa ya fito kuma ya faruju sannan ya fito daga gida fala yi farriku bai na itinaini bai raba tsakanin mutum biyu ba bai ƙetare wasu ba kenan sun mai salli ma ku ci balahu kaga nan ma an samu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin abu huraira sun mai salli ma ku ci balahu amma hadisin abu huraira fa salla ma qaddara lahu ثم da ينشر إذا تكلم الإمام لوكتين الإمام يفار مغانا ينا هدوبا إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى فأتي الله ذي غافر سامسا تكانون سدوة الجمعة الإمام الشوكاني المراد بالأخرى التي مضت ana nufin juma'ar da ta wuce zuwa wannan juma'ar laifin da ya auki Allah zai yafe mu saboda haka ibn al-qayyim jawziya a littafin zadul ma'ad yace in ka lura da wannan hadisin a mujallar na farko shafin 378 annabi sallallahu alaihi wasallam ya maganar in kayi wanka ka tafi juma'a na nafila raka'a nawa za ka yi ba manzo Allah bai faɗi adadin shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi adadin sa ba illa kawai yace fa salla ma qaddara lahu mutun yayi salla abinda Allah ya kaddara masa a hadisin Salman al-Farisi thumma yusalli ma kutiba lahu mutun yayi salla abinda Allah ya rubuta masa cewa zai yi kaga abinda Allah ya kaddara abinda Allah ya hukunta zaka iya yi saboda haka ibnu qayyim yace fa nadabahu ila salati ma kutiba lahu wa lam yamna'ahu anha illa fi waqti khuruj al-imam wani lokaci aka hana ka yin nafila daga lokacin da ka shiga masallaci daga lokacin da ka shigo masallaci ranar juma'a ka dinga nafila ba abin da zai sa ka bari sai liman ya shigo to ka dace da sunnar manzon Allah Abin da hadisi ya karanta ke fa salla ma qudira lahu thumma ansata hatta yafruga al-imam kaga abinda zai hana kanafila inji ibn al-qayyim lam yamna'hu anha illa fi waqti khuruj al-imam yaushe aka hana ka yin nafila in kana cikin masallacin juma'a lokacin da aka hana ka yin nafila shine lokacin da liman ya shigo lokacin da liman ya fito inda khurujul imam to lokacin bai dace wani yayi nafila ba sai dai kawai wanda ya shigo masallaci a wannan lokaci shine aka ce zai tahiyatul masjid kafin ya zauna eh, ibn al-qayyim yace wali hadha qala ghayru wahidin min as-salaf su waye suka bada wannan fatawa da farko dai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisan abu hurairah din wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa salla ma qaddara lahu kaga babu adadin abin da aka ce zaka yi ga hadisin salman al-faris thumma yusalli ma kutiba lahu sannan ga sayyidina Umar bin Khattab yana da wannan fahimtar cewa in ka taho babu adadin raka'an da za ka yi a ranar juma'a kafin zuwan liman abin da Allah ya sauwaka shi za ka yi wata bi ahu alaihi limamu ahmad bin hanbal wanda ita ce fahimtar al-imamu ahmad bin hanbal khurujul imani yamna'u salata wa khutbatuhu tamna'u kalam idan liman ya shigo masallaci shigowar liman ya hana kowace nafila amma bai hada magana ba sai liman ya fara hudu ba idan liman ya fara magana to duk wata magana kuma an hana saboda haka yasa zamanin sahabbai eh, liman zai shigo masallaci ya hau minbari ladan yana kiran sallah duk da haka mutane na zaune a masallacin suna magana da juna ana kiran sallah ba su daina magana da juna ba amma idan aka gama kiran sallah liman ya fara hudu ba sai wurin ya yi saboda maganar liman tana haramta kowace magana amma shigowar liman yana haramta kowace sallah don haka abin da ke hana ka yin lafila a ranar juma'a ne shigowar liman a cikin masallaci wannan shine abin da hujja ta tabbatar na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce mazhabar al-imamu shafi'i al-imamu ahmad bin hanbal wanda sayyidina umar yana da wannan fahimta ibnu qayyim jawziya yace abinda ibn taymiya ya faɗa kenan in ka duba majmu'u fatawa a mujallar na farko shafi na 378 saboda haka shi ibnu hajar ya kawo hadisin nan ne don yayi magana na farko akan adadin raka'an da za a yi kafin a yi sallar juma'a babu adadi amma bayan sallar juma'a akwai adadi bayan an gama sallar juma'a ya kamata musulmi ya yi nafila raka'a hudu idan a masallacin idan gida ne fa ya yi nafila raka'a biyu amma kafin ka yi nafilan ya yi magana ya kawo hadisi akan ya kamata in ma ka yi magana kaga ka rabu tsakanin farilla da nafila ko kuma ka canza guri ko kuma ka bar masallacin wanda alimamin nawawi ya ce barin masallacin shi ya fi dacewa saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma sallar juma'a kawai ba dun nafil filu manzon Allah ya fi yin su a gida fiye da masallaci ya tafi gida ya yi nafila shine mafi dacewa saboda raye gidaje sannan hadisin nan yana ɗauke da ladubba na zuwa sallar juma'a wato hadisin yana da ilimi da yawa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta sala wanda yayi wanka kaga yana gwada cewa ya kamata ka yi wanka kafin ka zo sallar juma'a idan ka zo sallar juma'a kar ka zauna ya kamata ka yi nafilu idan ka yi nafilu ka gaji lokacin da liman zai magana eh, zai fara hudu ba to ya kamata ya zama an samu kayi shuru shine thumma ansata hatta yafruga al-imam ma khutbati thumma yusalli ma'ahu wannan shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da tsarin ladubba wato na zuwa sallar juma'a hadisin duk yana da yana da bayani mai tsawo akai Allah ya sa albarka cikin gargwadon abin da muka faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana kuskure da yawo wa alaikum assalam kwarai hatta liman ya shigo da ake masallaci asali bai da bai da wata hujja daga annabi sallallahu alaihi wasallam bai da ita babu wata hujja daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke gwada cewa akwai nasiha da za a yi amma bai kasancewa laifi saboda an samu hatta abu huraira daga cikin magabata kamar a littafin al-musannam da ibn abi shayba akwai labarin magabata waɗanda sukan yi nasiha din idan akwai uzuri kuma ala kulli halin rashin yin sa ko da yaushe shine mafi dacewa saboda ita nafilar in ka lura da wannan hadisin yanda ya karantar da mu ladabin sallar juma'a wanka ka zo masallaci zila sannan shiru liman zai fara hudu ba an gama sallah to idan akwai nasiha ga shi ma muhimmi abu ne ya kamata a ce ya shigo la ba a sanya shi ba saboda ita nasihar dama yankin hudu ba wake da ikon nasiha ga mutane a ranar juma'a a masallaci imam shine hudu ba Allah ya samun gani ga waɗanda suka tafi makka madina kamar kasashen larabawa da yake dun larabawa ke yi liman yana larabci larabawa na sauraro sun san da yake faɗa ba za ka taba ganin wani yana gabatar da nasiha ba saboda ana jiran jawabin liman wannan jawabin shine dama sakon da ake jira na sati shine muhimmi to amma nan saboda akasarin mutane ba jin larabcin ake ba idan aka ce za a kyale ga ainihin wannan hudubar kadai tana yiwa ma limamin bai iya fassaran ba don ana samun limamai haka akwai limamai da yawa wadanda su dai suna ba da sallar ne amma ba su da karatun da za su iya fassara hudu ba su tsara su fassara ba kowa ke da wannan damar ba amma inda hali mafi dacewa shine liman a bar masa wannan aiki da hudu ba ko fassara ta ya hada abinsa ya yi shi ya fi dacewa da sunar mazan Allah wato duk wani nasiha ya zama an dakatar da shi a kyale mutane suyi zikirin Allah da nafil filu wanda ne asalin sunna a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a hakan don an samu wani yayi nan bai kamata a ce ya yayi bid'a ba saboda an samu magabata waɗanda sun yi kamar da nake yana nan a cikin kitabul musannaf na ibnu abi shaiba ya kawo labarin waɗanda sun gabatar da nasiha kafin a yi sallar juma'a ko da an samu mafi dacewa shine barin abu yadda yake zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan akwai larura to ba laifi bane don an yi sallar idi tana ɗauke juma'a mhm. akwai ne Allah ban ji ka ba na bare kuwa akwai masu ganin idi ba suna ba ce farilla ce akwai masu wannan fahimta sallar idi farilla ce na kawo bayanin yana cikin almugni na ibnu gudama mujallar na uku shafin 243 eh, na yi magana ibn kudama ya yi magana a kai yana cewa qala aktharul fuqaha tajibul jum'atu li umumil aya wal akhbaru dallati ala wujubiha wa li annahuma salatan wajibatan sai wadanda ke ganin sallar juma'a sallar idi ba sunna ba ko wadanda ke cewa sallar idi sunna ce suna cewa muakkada sunnan mai karfi to kaga ka farilla mana kawai da karfi to bayan juma'a babu akwai hadisi kai amma bai inganta ba akwai hadisin abdullahi bin abbas cewa idan za ka yi raka wa hudu bayan juma'a ka hada su hadisin bai inganta ba ana raba su insha Allah ba a zahar ba ne eh, kamar a zahar babu laifi don ka hada akwai hadisi mun yi magana a kai na alaikun salam sallar juma'a sallar eid sallar juma'a da safe mun yi magana akai mun riga mun yi magana akai ba ka nan ne ko ba ka bane mun yi magana akan sallar juma'a da safe mun riga mun yi magana akai magana ce mai tsawo yanzu mun ba da ita a gaje takaice wani ya ji takaitaccen bayani ya dora nashi magana akai na ba ka kai ne baka sani ne eh, malam ba fahimtar ba wai fahimta ba ne kawai no yana da hujja kwarai wato ka yi sallah a yi sallar juma'a sallar juma'a tana da lokuta uku ina jin abin da muka yi magana kenan na ɗaya ana yin sallar juma'a lokacin da ake sallar iji wannan ya tabbata na biyu a yi sallar juma'a kusa da lokacin azahar ya zama ana gamawa lokacin azahar yana shigowa wannan shi yafi dacewa domin abin da ya auku zamanin manzon Allah ke na uku shine fahimtar akasarin malamai kada a sallar juma'a sai lokacin azahar ya shigo sannan a yi sallar juma'a kaga lokuta uku kenan a yi sallar juma'a lokacin da ya dace a yi sallar idi a yi sallar juma'a kusa da lokacin azahar ta yanda ana gama juma'a lokacin azahar na shigowa wanda shi ne abin da ya auku zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da muka karanta na uku kada a yi sallar juma'a sai lokacin azahar ya shigo to amma waɗannan lokuta guda uku tun malamai sun yarda da cewa na farko shi ne a yi sallar juma'a da safe lokacin da ake sallar idi larura kaɗai ke sa a yi ina ji na yi magana a kai larura kaɗai ke sa a yi wanda an yi zamanin muawiya ya faru abdullahi bin masud ya faru ina ga na ba da misali da su a dalilin zafi da ya tsananta ya sa suka yi waɗannan salloli a waɗannan lokuta kaga ba laifi ba ne ka hata abin da muka karanta a yanzu labarin abdullahi bin zubair ya yi sallar idi da safe bai sake yin wata sallar sai la'asar akwai waɗanda ke ganin ai ba idin ya yi ba juma'a ce ya haɗa da idin aniya guda da safe Eh, ina jin abin na faɗa ke na cikin bayani wanda yana nuna cewar idan akwai larura babu laifi don an yi eh, juma'a a lokacin da ake sallar idi amma da cewa lokacin juma'a ko da babu larura shine a rika yin sallar juma'a kusa da lokacin azahar wanda ce fi dacewa kada a bari sai azahar ta yi kafin a yi juma'a wanda bai fi dacewa da sunnar manzon Allah ba a yi juma'a yadda ana gama juma'a lokacin azahar na shiga misali idan ana yin azahar karfe ɗaya saura kwata haka ne ko ana yin azahar karfe ɗaya saura kwata kamata ya ce an gama juma'a karfe ɗaya saura kwata Allah ya sa ka gani a gama juma'a karfe ɗaya saura kwata domin